واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم alhali idan aka yi wa ɗayansu bushara da samun ya mace wanda yake dangana wa ubangijinsa sai fuskarsa ta baƙi kiran saboda tsananin damuwa da baƙin ciki ya zauna cike da fushi to yaya zai dangana wa ubangijinsa abin da yake fushi da shi idan an yi masa bushara da shi